Hukumar jami'oyin Najeriya NUC ta ce bata ce wajibi ne sai duk malaman jami'a masu koyar da likitanci sun mallaki digirin digirgir kafin ci gaba da aikin malantan ba. Lamarin ya fito ne bayan 'yan kungiyar malaman likitoci a jami'oyin suka jingina aiki har sai hukumar ta NUC ta janye wannan ka'ida. Ɗaya daga malaman likitancin a jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria kuma tsohon shugaban kungiyar malaman Farfesa Balarabe Sani Garko ya ce ka'idar ba ta da ma'ana don ba da girman takardar shaidar gama makaranta ne kaɗai ake samun sahihin likita ba. Farfesa Garko ya ce za su ci gaba da yajin cikin aikin har sai an samu maslahar fahimtar wannan matsayar tasu ta cewa ba takarda ake fara dubawa ba a aikin likita fiye da kwarewar aiki a aikace. Waɗansu kasashe misali Afirka ta gabas, Kenya da sauransu da suka bi wannan hanyar cewa su ma PhD nan shi ne ake bukata a koyarwa da likitoci to amma bayan shekaru kaɗan sai suka fahimci cewa likitocin da suke fitowa kawai sun dai san karatu sun haddace amma ba za su iya ba likitoci eh, marasa lafiya magani ba. Duk wanda ya saurari hirar nan zai fahimci ku matsayar ku ita ce kun fi marawa kwarewa ko da ba lallai sai mutum yana da takarda mai zurfi ba matukar dai zai iya gudanar da aikinsa daidai. Aiki aikin likita abu ne apprentice. Ai ka ga misali ko makarantar allo akwai gardin da zai zo ya kawo maka Qur'ani da ka amma bai iya alwala ba. Ka ko ga idan ya zo ya ja Qur'ani sai a ce ai ya iya addini ustazu ne amma bai iya alwala ba. To shi aikin likita yana buƙatar practical. Saboda haka idan suna son a zauna a haddace takarda duk wanda ya karanta likita zai iya yin PhD a cikin shekara biyu biyu uku uku zai iya guda ashirin ma. Amma mu abin da muke cewa shine maslahar koyar da likita shine ne jama'a su samu wanda zai ba su magani su warke ba wai a samu mai hadda wanda zai zo ya ka takarda cewa yayi digirin digirgir ba idan kuma haka suke so shikenan sai mu kyale su mun ta kokarin mu nuna musu ba su yadda ba saboda haka mun fi so kowa ya zo mutum ya kware yayi karatun sannan kuma practically ma yana da practical experience saboda haka ba yanda za a zo a ce kawai shikenan a zo na a ta rudurutun karatu kawai a je a yi bincike wanda kila binciken nan wani bangare gefe kaɗan ne akwai matsala gaskiya to shin za mu muka ga cewa ya kamata jama'a su fahimci me muke nufi. dabaru na hukumar jami'on ta Najeriya Ibrahim Usman ya kasai ya ce ba doka hukumar ta kafa ba amma batun tamkar gyara kayanka ne wannan kungiya ce ta ɗauɗe mun da ba nata ba ba wanda zai shafa ba wani likita da yake kwara jami'a da zai saurare su kuma ma ya saurare su akan me da dama su ma'aurar tuntuni sun riga sun kai matsayin professors a farfesoshi ba su da digiri na uku din musu magana ne dan an baka shawara shi ka je ka ƙaro ilimin da zai maka amfani ba kuma ce maka ba ƙaro ba za a hukunta ka sai zama laifi ka je kai digiri na uku wannan zai baka ikon ka je ka bincike a cikin kimiyya da kyau ka ƙara alkinta aikinka da koyarwa da haka ake yanzu a duniya ba a ce in baka kai ba ba za a maka promotion aikin ba ba ce za a hura ka ba a ce kawai saboda su su ne yan lele NUC ta ce sam ba za ta damu da abin da 'yan kungiyar suka dauka ba don aikinta na kula da yadda jami'oyin ke aiki ne da tabbatar da suna gudanar da lamuransu bisa ingancin da ake da shi a matakin duniya. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.